abinda ni nike tsoro kamar akwai shakka a ciki broker din ni a kai na gaskiya ban yarda da shi sosai sosai ba shi mai magana da sunan cuci Najeriya a hakan akan cewa wani wani ya fita mai suna mar marwana muhammadu marwana ya eh. yarda akan cewa yana matsakanci ne tsakanin boko haram da mutane ana ci gaba na ci gaba ka zuwa ka gani ba gaskiya ba ne. To yanzu wannan ma ya fita da kyausa mu ji magana mana a bakin shakau kamar yadda suna fita a video tape su fita mana a to ga abin da ake ciki. To amma mutum ɗaya ne yake magana hmm, wanda ba mu san da zaman shi sosai sosai ba. Amma mu ya zama gaskiya. Mm. To amma uh, Malam Sambido uh, wasu na cewa idan har aka ce shugaban kasar Chad da shugabannin Najeriya da na Kamaru sun zauna sun yi magana kuma sojojin Najeriya sun fito har sun ce uh, za a tsaye da fada da waye-waye duk wannan bai gamsar da kucewa wannan gaskiya ba ne? A'a zaman shugabanni kasan Chadi da shugabanni kasan Najeriya na Cameroon ai ba su yi maganan wannan a cikin zaman su ba wannan maganan defense, defense uh, chief na Najeriya ne da shi Amadu ne suka yi wannan magana yi. Eh, shi Amadu dan Ladi Amadu wanda ya ce yana wakiltar ah, Boko Haram. Dan Amadu, yes, dan Ladi Amadu. Da shi da suka yi magana yi. To amma ni ina faɗa kan cewa sojojin Najeriya su yi wayo mai kyau. har su ɗauka a shigar da su a yi musu wani attack wanda ba su sa tsammani ba. Yanzu kai a matsayinka na shugaban Al'umma Chibok a Abuja yadda kake tunanin nan su ma can Chibok sauran iyayen yaren na irin tunanin su kenan? A ban mai hira da su ba, ka san son yi daga hankalin su. Mm. Ban mai hira da su ba. amma to yanzu an ce za a yi taro ran litinin dinnan ta jibi a can chadi da kan wannan maganar na sulhu dinnan kuma ana zan cewa daga wurin watakila a sako yaran nan kuna da karfin gwiwa cewa daga taron da za a yi a chadin kila za a sako yaran nan eh, to har har ma akwai wani kalmar da ya fita cewa za su ba da yaran nan ma shi shugaban kasan chadi ai shi ne ne ya sa hakan amma abin da nake fada a kan alex bidin din a bi da wayo shi da abin da nake faɗa a bi da wayo sosai amma gaba ni ina da shakka wato a yi tunani sosai da kyau ko eh to saboda haka yanzu dai eh, in ba kun ga abin ya faru ba har yanzu ba ku yadda ba kenan eh in bai shiga hannunmu ba gaskiya ba mu yarda ba domin hakan ya taba faruwa eh, aka cuce mu a banza to ni da wuya da wuya mutanen nan mutanen ah, boko haram wannan akan da wuya a soke haka wai za su soko su a soke wai za su bar ba da wuta na gani abin ya yi sokin ya yi yawa shi ya sa ya bani tsoro. Eh, Malam Sambido baka tunanin watakila su ma mutanen Boko Haram suna da nasu bukatu akwai abin da suke so suke so a ba su su ma su kila a sako mutanen su su ma su sako yaran nan. To bukatun su ai suna neman state na kansu ne. To Nigeria za ta yarda ne ta ba su state din sai su yi kasan kansu ba yawa so idan mun ji akan cewa a eh, federal government ta yarda musu cewa yanki haka an yanka an ba su to watakila za mu ce eh watakila wannan za su yarda amma a haka kawai su je ina To da Hosiya bani kenan shugaban al'ummar mutanen Chibok mazauna Abuja.